danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanmu da sake kasancewa da mu a wannan sabon shirin da dumudumin sabon ya tarwatsa yan shi a yayin muzaharar Ashura mutum 50 sun jikata wasu sun sanya bam cikin 'yan shi'a a lokacin da suke muzahara a pakistan wannan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku yayin da mutum hamsin suka jikata an daɗe ana kai wa shi a hari idan suna tarurrukansu a pakistan akalla mutum uku sun rasa rayukansu yayin da mutum hamsin suka jikata yayin da bamu ya tashi a tsakiyar mabiya a da shi'a yayin muzahara a birnin pakistan cewar hukumomi al jazeera ta rawaito wani babban jami'in gwamnatin birnin bahawal nagar da cewa muna masu tabbatar muku da labarin cewa mutum uku sun mutu yayin da mutum hamsin suka jikata a tashin bom din a shafukan ra'ayi kuma na sada zumunta an ga bidiyon mummunar tashin bom din yayin da jama'a ke kokarin taimakon waɗanda suka jikata wani jami'in ɗan sanda kashif hussein ya tabbatar da wannan lamarin ga afp har yanzu ba mu san asalin yadda abin yake ba amma har yanzu muna tattara bayanai daga wajen a nan gida najeriya kuwa rikici ya barke tsakanin yan uwa mabiya aƙidar shi'a da jami'an hukumar 'yan sanda na cibiyar daular usmaniya yayin muzaharar ranar ashura da aka yi a ranar alhamis bbc ta rawaito cewa 'yan shi'a na cewa 'yan sanda ne suka buɗe mana wuta a lokacin da muke muzaharar a cewar wasu daga ciki sun kammala muzaharar zagayensu kenan 'yan sanda suka biyo su a baya suka harba musu barkwanin tsohuwa suka kara da cewa wannan harbin ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum sha biyar yayin da da dama suka jikata duka duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba sai an jima sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin